sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. gabata a wannan karan ma shirin zai mayar da hankali ne kan cutar koda ko kuma kidney disease cutar da alkalima ke nuna cewa akwai mutane akalla miliyan goma sha bakwai da ke fama da ita a sassan najeriya ciki kuwa har da kaso mai yawa na waɗanda cutar ta tasu ta kai kololuwar da suke buƙatar wankin koda ko kuma dialysis a turanci shirin ya yi duba kan yadda dubban masu fama da wannan cuta ta ciwon koda a shiyar arewa maso gabashin najeriya ke rasa rayukan kansa saboda rashin kuɗin wankin koda wanda farashinsa ke kaiwa naira dubu arba'in ko fiye a duk zagaye ɗaya baya ga makudan kuɗin magungunan cutar. Muhammad Abubakar ɗan uwa ne ga wani majinyaci da ya rasa ransa bayan fama da ciwon koda ya kuma yi wa wakilin Bilyamin Yusuf ƙarin bayani kan irin wahalhalan da suka sha kafin rasuwar majinyacin sakamakon rashin isassun kuɗaɗen kula da lalurarsa. dan wani ciwon ko da hali da muka shiga shine sai wahalan yau da gobe wajen samun kuɗin ajiye a mai wannan wankewa na lokaci-lokaci da ana yi don kowane wankewa muna biyan kimanin sama da dubu arba'in da wasu ya kai to eh, wani lokaci ya kasance babu wannan kuɗi za mu yi kokari mu ga mun tafi da maturu don ana samu ana yi kyauta sai mu samu mu yi har ya zo ya kasance allah ya kai lokacin sai ya dan wannan ya rasu ya kai tsawon shekara nawa yana fama da wannan ya kai tsawon shekara hudu yana wannan fama da wannan ciwon muna nan dai muna yi muna yi muna yi lokaci yayi baya da muka iya za ka kimanta mana irin wahalan da wannan masu wannan ciwo suke sha'anan musamman da ba su da masu ciwon nan fa suna fama da wahala gaskiya suna cikin mawuyacin hali sosai na kunci muna kira ga musamman ma gwamnati ya tashi ya tsaya haikan ya taimaka wannan masu fama da wannan laruran saboda ana shan wahala sosai wani lokaci yana gani sai da ya rasa dan uwansa lura da yadda wankin koda ko kuma magungunan jinyar gwannan cuta ta ciwon koda ke da matukar tsada wakilin bilyamin yusuf ya yi tattaki zuwa asibitin koyarwa na jami'ar gobe da ke birnin Damaturu inda ya tattauna da wasu masu fama da wannan larura. Sannu baba. Ya jikin? Jiki da Allah sauke. Baba za a gaya mana suna? Sunana Abdulsalam. Ya man popularly ana kira na Idris Ali Gana. To gashi na ganka asibiti kamar me yake damun ka? Ni a ciwon koda ne yake damuna. Eh. Kamar yaushe ya fara ma? Ya fara mun kusan yanzu shekara hudu 2019. Na zo aka yi admitin dina sai kuma aka sallame ni to daga baya aka bani dokoki ina bi ina bi sai kuma na ƙara fadawa ciki sai kodan na dawo ya tsaya to shine da bayan ya tsaya shine sai aka zo aka fara man wankin koda eh amma a ina aka fara maka wankin odon da a nan an ka fara mun odon eh suna na ali yusuf daga gashiwa to gashi me me yasa me ka ka ku asibiti eh to jinya ne irin na koda ne shine kuma yake zuwa ake mana a wanki ka kai tsawon shekara nawa na bai na damu a bai wuce shekara ba kama kamar a sati so nawa kake zuwa kamar sau biyu ne daga can gashiwan kake zuwa ko kuma ka samu wuri a nan a gashiwan nake zuwa to amma yanzu yaya jikin kake a jiki alhamdulillah a wani yunkuri na dakile asarar rayukan da ake gani ba kadai a jihar ta Yobe ba har ma da sauran sassan yankin na arewa maso gabashin Najeriya sakamakon rashin kuɗin aiwatar da wankin kodar ga masu fama da wannan larura. Hakan ya sanya gwamnatin jihar kaddamar da wani shirin yin wankin kodar kyauta da kuma kula da masu larurar ba tare da sun biya ko sisi ba ga dai kalaman babban sakataren ma'aikatar lafiyar jihar Alhaji Abdullahi Muhammad. Kwarai a ah, munyi zaira don a kusan a ah, gabaki daya jihohi 36 har da abuja babu inda suke ba da kyauta na ainihin ciwon oda sai ita jihar yobe muna alfahari da wannan ainihin abin da shi gwamnanmu shugabanmu wanda ya asasa wannan bisa a ainihin yadda ya ga mutane suna samun wannan illa jihar yobe mutane suna mutuwa yau da kullum sai shi to ya kamata ya fara a ba mutane wannan kiwon lafiya a kyauta in ma kudin jihar yobe ga shi zai kare akan wannan abun sai yayi kuma Allah bisa taimakon Allah ya fara kuma har gobe a takaice duk wasu su fama da cutan koda a jihar yobe ba sa biyan koko ba sa biyan kokobo idan ka shigo ne koda daga amurka ka zo in dai ka zo asibitin ma kan cewa kana son ga ka aka gane kiwon lafiya to in ya zo da dialysis ba za ka biya ko ba za a ce mutane za su ce ana biyan ko eh, kuɗi ba don koi ba kafin ka je su ce za investigation so za ka biya kuɗin ainihin eh, investigation naka slab su waye kuma aka zo za a dialysis din duk dialysis za a sayar nemi jini to jini din nan ah, gwamnati ba ta jini a je dole kai za ka nemo jini ko ka saya ko kuma ka kawo dan uwanka da zai wannan to irin wannan wani abubuwan shine za ga mutane za su ci ana biyan kuɗi amma in dai abin da ya shafi hakan dialysis ne na tabbatar maka ɗari bisa ɗari ba a ko koko Nas Aliyu Abdulkadir shine mai kula da masu fama da larurar cutar ta koda a asibitin koyarwar na jami'ar da maturu ke jihar Yobe ya kuma tabbatar mana da karuwar masu fama da wannan cuta yana cewa a kowane mako sukan wanke kodar akalla mutum ɗari yayin da ya koka da tsadar kuɗin yin wannan aiki tare da godiya godiya ga mahukunta da suka sauƙaƙa wajen gudanar da shi kyauta. Eh gaskiya a dama idan mutum ya kamu da wannan ciwon koda ɗin magani da zai iya taimaka masa shi ne a yi masa wannan wanki wanda ake ce masa dialysis. So kuma shi ba abu ne wanda yake ta da hankali ba so amma dai abu ne wanda yake cin kuɗi wanda idan da kuɗi ne za a biya kowane mutum ɗaya kafin a masa wanki ɗaya sai ya kashe kuɗi fiye da dubu arba'in ko zuwa dubu hamsin kowane session ɗaya a yanzu da kaya suka tashi kuma a sati an ce mutum yana yin sau wani a sati ana yi wa mutum so biyu wasu har ma so uku kowane patient yanzu a sati a nan gurin muna yin more than 100 session session a sati muke yi fiye da haka a wannan asibitin wallahi yanzu haka ga rekod din muna da shi kamar za ka iya mana a takaice a bayani kamar mutane ne suke fama da cutan koda wannan wanda suke zuwa asibiti so gaskiya zan iya cewa su ne kaso mafi girma a cikin wannan asibiti gaba daya dan idan koda ward ka je male medical female medical percentage na mutane da suke rashin lafiya wanda suke da ciwon koda su ne suka fi yawa muna da patient wanda akalla sun kai kusan guda hamsin wanda suna yin dialysis so biyu a sati sati a wannan asibiti to kama a kowanne suke zuwa daga makwatan jihohi kamar su saman borno yobe adamawa da su gombe da sauransu eh a kowanne suke zuwa musamman ma idan rashin lafiya ya kama mutum a nan ya zo so gwamnatin a asibitin nan ta ba da tsari cewa ko da kai ba ɗan yobe ba ne in dai jinya ta kawo ka za a baka wannan wanki so uku da ake bayarwa na farko kyauta za a ba da shi sannan in kai samu sauki sai a baka shawara ka tafi state ɗinka ka ci gaba da yi saboda ɗawainiya da yake kan wannan aiki ɗin so amma duk wani ɗan yobe ko wanda aiki ne kawo shi ko ba ɗan yobe ne amma yana zama a yobe so wannan ana aiki ana yi masa shine kyauta Nas Aliyu Abdulkadir ya roƙi jama'a da su ɗauki matakan baiwa kansu kariya daga cutar ta ƙoda ta hanyar gudanar da gwaji akai-akai da zarar sun ji wani alamu baya ga ɗaukar ɗabi'ar shan ruwa sosai da kuma gujewa ciye-ciyen maiƙo da sauran sinadaran da ke illa ga ƙodar lura da ɗawainiyar da ke tattare da cutar wadda ke kisan dubban 'yan Najeriya a kowace shekara. ga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu Kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Zan ga da likitoci ba kudi kuɗi suke ba. ba dan kuɗi suke ba ha ba dan yabo ba To madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu Bilyamin Yusuf sunana Azma Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.